hanyar lokwai a sai dai waɗanda muke tare da su da aka kirga hamsin da shidda shanun da muke tare da su can kayan mutane kayan halbi eh shi dama can kuna halbin mutane eh so na taba halbin mutane mutum biyu aina a guda a makarhi guda a tandama sun mutu sun mutu abinda ya sa na halbe su suna Hmm. wato tsohona suka kashe su ma suka koran mai shanu sannan nema na dama su biyu ne hmm. suka kashe tsohona suka koran mai shanu nema sai na kashe su kenan kana yi ne su ma suka zo suka yi lokacin da suka kashe tsohona ban koyi bindiga ba amma kana sata ina sata amma ta ba da bindiga ba ya igiya kenan ina ka koyi ina bindiga ina ka samu wannan bindiga bammi ya sawo mamu su kaduna ina ka koyi bindiga da bammi shi ya koya min yanzu bammi yana ina bammi ya kudu yanzu akalla mutum uku kashe eh ni dai abinda na son na kashe mutum biyu zama na duniya kenan wadanda wadanda sai wannan da ka sai wannan wanda na harba ya isa wannan Are you going to interview this one or it's okay? No, it's okay. interview is okay. To. waɗannan amma ibrahim ibrahim kace da shi aka je eh da kabir to ba wannan ibrahim ba shi ba shi kabir ne yana ta ibrahim shi ne babba wajen kabir wuri guda su yanzu su waɗannan yaran su basu ma san sata kuke yi waɗannan eh. a sun sani suka tare da ku eh. amma kenan kuna koya musu amma dai su ba su yin sata amma dai sun san sata sun san kuma muna yin sata So, so Bala, you, you, you can. Na yara eh, yi Za je wajen Ina ina yara ne? Ibrahim